رحمه الله تعالى كتاب الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة فقال فساء أو ضراط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 sha tara ne ko a ashirin ko ashirin ga watan rabi'ul akhir hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu ashirin da tara wanda kuma ya zo daidai da ashirin da shida ga watan hudu shekarar miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan majalisi namu na mako-mako domin karanta littafin a tajridus sarih li ahadith al sahih wallafar alhafiz ahmad ibn abdullatif al-zabidi wannan kuma shine majalisinmu na saba'in da biyu a inda za mu fara kitabul wudu mala yace kitabul wudu an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة صلاة من أحدث حتى يتوضع قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة فقال فساء أو ضراب كتاب الوضوء كما رأينا muka أبايا كلمر كتاب هو كلمر ko Kafin ta'un ba'un tana nufin tarawa littafi ana kiran shi da kitabun saboda an tara maganganu a cikinsa an tara matsaloli a cikinsa shi yasa ake bashi wannan suna hakanan ana cewa alkatiba wato runduna ta mayaka saboda haɗuwar mayaka ɗin guri guda sai ake bata wannan suna da alkatiba don haka duk inda kafun da ta da ba suka haɗu to suna ɗaukan ma'anar haɗawa tarawa guri guda to malamai sukan kirawo inda suka rubuta matsaloli daban-daban masu kama da juna suka tara su a ƙarƙashin matashiya ɗaya wannan matashiyar sukan bata wannan take kitabu kitabu suna kitabul wudu wannan kitabul wazo da ya kira shi kitabu tsahara kamar yadda wasu suke cewa a cikin wasu usul na sahihul bukhari kitabu tsahara saboda alwuzo wani nau'i ne guda ɗaya daga cikin nau'ukan tsahara kuma a cikin wannan kitab ya ambaci nau'ukan tsahara daban-daban ya ambaci alwala ya ambaci taimama ya ambaci wanka wankan nan akwai na janaba akwai na haila akwai na nifasi akwai na ainihin juma'a da sauransu dukkaninsu suna shiga ƙarƙashin at-tahara da an kira shi kitabu tahara da ya fi gamewa da ya fi gamewa musamman ma an samu wasu usul wasu nusakh wasu kwafi-kwafi din na littafin bukhari an rubuta hakan kitabu tsahara a wasu kuma an rubuta kitabul wudu shine wannan mai shi ma mai littafin ya takaita akan wannan kitabul wudu din alwudu akan ce alwudu bi dammil wawi wa bi fathiha ko kace alwu do ko kace alwa du ko kace alwudu ko alwudu idan kace alwudu kana nufin alfi'l idan ka ce alwazo kana nufin alma alwudu bi wawi kana nufin ita alwala aikata alwalar daga wanke hannuwa zuwa wanke kafa alwa bu idan kai wa wawun din fatha kuma kana nufin shi ruwan alwala din abinda ake yin alwala din da shi wannan shine afsahul lugat ko asahul lugat akwai dugogi da suka zo waɗanda ake hikayar alfathu ɗin da zamma a cikin kowane ɗaya alfi'lu ɗin ana iya ce masa alwazo kamar yadda ake ce masa alwazo haka nan ruwan alwala din shi ma ana kiran shi alwazo kamar yadda ake ce masa alwazo to amma dai a sahu ko afsahul lugat shine bambance tsakanin aikata alwala din da kuma ruwan alwala din idan ana nufin aikata ita alwala din sai a ce alwazo bi dhammil wawi ayi wa wawu din rufa'a idan kuma ana nufin ruwan alwala din sai a yi ma wannan wawun din fataha a ce alwadu'u yace an abin hurairata radiyallahu anhu qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la tuqbalu salatu man ahdatha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba a karɓar sallar wanda yayi kari hatta ya tawadda har sai yayi alwala qala rajulun min hadramaut sai wani mutum daga garin hadara maut sai ya ce mal hadasu menene kuma kari ya aba huraira ya aba huraira faƙala sai abu huraira ce da shi fusa'un au durab rihi fusa'un rihi wanda yake babu sauti durab rihi wanda yake mai sauti wato larabawa suna tantance tsakanin rihi da mutum yake yi idan mai sauti ne su ce da shi idan mara sauti ne su ce da shi fusa idan ko mai sauti ne su ce masa durat alwala ko alwudu kalmar alwudu an samo ta daga kalmar alwaza'a alwaza'a yana tana nufin haske kamar wanda ya yi alwala ya haskaka kansa ta hanyar yin tsafta mutumin da ya alwala wannan alwala ɗin takan zama masa haske domin ya tsabtace jikinsa alwala ɗin nan an yi saɓani yaushe ne aka farlanta alwala yaushe ne aka farlanta alwala wasu suka ce alwala gabanin da farko sunna ce wato in ka ga dama ka yi in ka ga dama kuma kada ka yi sannan kuma aka saukar da ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum har zuwa karshen ayar sai ta zama farilla amma daukakin malamai abinda suke cewa alwala farilla ce tun farko ma babu sanda ta tsara zama sunna alwala farilla ce hadha qawlu jumhuril ulama anna alwudu'a fardun fi kulli halin fi kulli waqt dukkan lokuta alwala farilla ce ba ta zama sunna ba abinda dai aka aka nuna wa mutane ya zama sunna shine akan yi alwala a yi sallah sama da ɗaya da ita saɓanin yadda da farko ake tsammani kowace sallah sai an yi mata alwalarta ta kanta ko da kuwa alwalar mutum ba ta warware ba to da aka je fathu makka annabi sallallahu alaihi wasallama ya sallaci salloli biyar da alwala ɗaya sai aka fahimci kenan ashe akan iya yin sama da sallar farilla guda ɗaya da alwala guda matukar dai bata warware ba da da farko abinda ake fahimta shine idan kai alwala kai sallah shikenan wannan alwala din ta gama aikinta in wata sallar ta zo koda kuwa baka yi abin da ya warware maka alwala ba ana tsammanin sai ka sake alwala to da aka zo fatu makka sai aga annabi sallallahu alaihi wasallama ya tattara sallolinsa yayi da alwala daya sai aka fahimci kenan ashe idan alwala bata kare ba ana iya yin sallah sama da ɗaya da ita wannan hadisi yana cewa la tuqbalu salatu man ahdatha ba a karɓar sallar wanda ya yi kari tuqbalu kalmar tuqbalu daga kalmar qabul ne qabul kuma a shar'ance abinda ake nufi qabul shine ma yuradifu siha abin da yake kama da inganci ko kuma al'ijza yake gamsarwa idan aka ce an karɓi sallar mutum ma'ana sallarsa ta inganta ta gamsar ko kuma ana nufin samaratu ko tsa’ati mujzi'atan rafi'atan limafin zimma sakamakon da mutum zai samu dangane da aikin da ya yi na ɗa'a. wannan aikin kuma ya gamsar ya isar sannan kuma ya sauke masa nauyi idan kai sallah sallar ta zama ta gamsar domin ta cika dukkan bukatun da ake da su a sallah sannan ta ɗauke maka nauyin faralin da yake kanka to abin da za ka samu a sakamakon wannan yin sallah na lada shi ake nufi da alkabul saboda haka wasu suka ce alkabul ana nufin husulus sawab samun ladan da za ka yi bayan ka gama sallah don haka ana iya samun aikin ibada ya yi kyau amma kuma babu lada ana iya samun aikin ibada ya inganta ya karɓu amma kuma mutum ya rasa lada suka ce kamar misalin bawan da ya guje wa mai gidansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bawan da ya guje wa mai gidansa ba a sallarsa ba ta wuce kansa haka nan da mutumin da ya zowa boka ya tambaye shi ba tare da ya gaskata shi ba lam tuqbal lahu salat 40 yawman wanda ya je ga dan duba yayi masa tambaya ko da bai yarda da abin da ya faɗa masa ba laifin zuwa din shine ba za a karɓi sallarsa ba tsawon kwana arba'in to kaga anan an ce ba za a karɓi sallar ba amma kuma zai yi sallar ko ba zai yi ba tilas yayi tilas yayi ai wannan ita ce uqubar dole ne sai yayi sallan amma kuma in yayi yayi a banza ba za a karba ba in bai yi ba kuma ya ƙara wa kansa wani shirgin laifin akan na farko sauraka kaga anan zai yi ta yi ne har tsawon kwana arba'in yana yi tilas kuma ya yi sannan kuma ba ya da ladan komai to kaga anan an samu ijza sallar da ya yi ta ɗauke masa nauyin faralin sallah ba za a ce ya bar sallah ba a kama shi da laifin ya bar sallah a'a tun da ya yi to wannan yin ya ɗauke masa nauyin wannan faralin to amma kuma ba da lada kaga an samu an samu siha an samu ijza shine gamsarwar sallar amma kuma ba a samu as ba ba a samu lada ba saboda haka akan iya samun siha ba tare da an samu as-sawab ba ba tare da an samu lada ba mutumin da ya zo ya yi kwacen gida ya shiga cikin gidan lokacin sallah ya tashi ya sallah a gidan gidan nan ba nashi bane duk inda ya zauna a cikin gidan nan cikin zunubi yake duk bigiran da ya zauna a gidan to yana zaune ne a gurin da yake ba nashi ba ya kwaci kayan da ba nashi ba in sallah ta kama shi yayi a wannan gurin malamai sun yi ta kai kawo me za a kira sallarsa ta yi ko ba ta yi ba kauli mafi inganci sallarsa ta yi amma ba da lada sallarsa ta yi amma ba shi da lada saboda ya yi sallah daril maksuba ko fil ardil maksuba a gurin da ya kwata gurin da ba nashi ba ko ya sa tufafin da ba nashi ba kwace yayi kwacen tufafi shi ma in yayi sallah a cikin wannan tufafi sallarsa ta yi ba a cewa sallarsa ba ta yi ba amma kuma ba shi da lada wannan shine kauli mafi rinjaye wanda malamai suka fi rinjayarwa cikin maganganun malamai akan wannan matsala da haka nan mutumin da zai sha giya ta bi jikinsa ya tashi ya yi sallah kafin ya bugu Allah ce la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun to shi bai bugu ba saboda haka ya tashi yayi yi sallah wasu malamai suna cewa a wannan yanayin sallarsa ta yi tunda bai fita daga hayyacinsa ba amma kuma ba shi da ladan wannan sallar to kalmar alqabul akwai inda take tulazimu siha idan aka ce ba a karba ba to ba ta yi ba akwai inda yake zuwa da wannan ma'anar kamar misali inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaqbalu Allahu salata ha'idin illa bi khimar Allah baya karbar sallar matar da ta balaga sai idan ta yi lullubi kaga baya karba a nan tana nufin idan ta yi sallar ba ba ta yi ba ba wai ana nufin in ta yi sallar ba ta yi lada ne ba za ta samu ba a'a kalmar la yaqbalu a nan tana kore yiwuwar sallar kuma tana kore ladan sallar idan har ta kore yiwuwar sallar min babu aula ta kore ladan sallah domin sallah ba a samun ladanta sai idan ta yi wannan hadisi ne da malamai suka inganta shi ibnu khuzaima da ibnu hibban da hakim manzo Allah ce la tuqbalu salatu man ahdatha wanda yayi kari kari din nan ana nufin duk abin da zai warware arwala halan za mu ga Abu Huraira ya fassara kari da wani nau'i na kari ba wai duka kari ya faɗa ba da aka tambaye shi mal hadath menene kari sai ya ce fusa'un aw durab wannan nau'i ne daga cikin nau'ukan kari ai ba kawai rihi ne yake warware alwala ba abubuwa da dama suna warware alwala to amma da ya tashi sai ya faɗi wannan wasu sun ce haza min babu tambihi bil adna ala a'la aw bil akhaffi ala al domin idan rihi ya warwa alwala kaga min babu aula kenan a ce fitsari ya warware ko ga'idi to tunda aka yi tambihi akan cewa mafi kankantar abun da ya fita daga dan adam zai warware masa alwala kamar rihi kaga kenan ba mutum ba zai yi shakka ashe idan yayi bawali ba alwalarsa ta warware ko in ya yayi mazi alwalarsa ta warware ko mani alwalarsa ta warware ko ga'iti alwalarsa ta warware ba zai tantama ba da an ce rihi zai warware alwala saboda haka sai ya yi masa bayani ya faɗa masa mafi kankantar abin domin ya fahimci kenan mafi girma min babu auda ya shiga cikin hukunci an gane ko wasu kuma suka ce ya faɗa masa abin da yake bukatar ya sani wato kamar zai yiwu idan da ya ce masa bawali ko ga'idi ya ɗauki cewa rihi ba ta warware ba to yana buƙatar ya san cewa rihi tana warwarewa shi yasa ya gaya masa ya ce da shi a fusa'un aw zurab to amma in aka ce alhadas alhadas kari ya kunshi babban kari kamar irin su janaba kamar haila kamar nifasi haka nan kalmar hadas ta kunshi ƙananan kari duk abin da yake warware alwala kamar bawali kamar ga'idi da sauransu wannan hadisi malamai suna ɗaukan wannan hadisi su sanya shi ga wanda ya bar alwala ba tare da uzuri ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda wanda yayi kari ya bar alwala bai yi ta ba to ba za a karbi sallar sa ba in yayi sai idan yayi alwala amma wanda ya bar alwala da uzuri fa ya zo da makwafin alwala ɗin abinda yake madadin alwala ɗin shine kamar taimama ko to kaga wannan salatuhu maqbulatun qat'an malamai ba sa jayayya akan cewa sallar sa ce domin uzuri ne ya sa ya bar alwala ɗin tare da cewa ita ma taimaman akan kira ta alwala saboda makwafin alwala ce madadin alwala ce don haka tana ɗaukan sunan alwala an gane ko anna'ib ya akhudhu hukma aslihi wanda yake yake wakiltar wani to yakan ɗauki hukuncin abin da yake wakilta saboda haka taimama tana wakiltar alwala saboda haka tana iya ɗaukan sunan alwala din shi yasa ya tabbata a cikin hadisin abu huraira ko hadisin abu zar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa as-sa'idu tayyib وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين السعيد الطيب دورا ƙasa mai tsarki. alwalar ko abin alwalar musulmi ne kaga anan taimama ake magana amma aka kira wata wazo'ul muslim kaga an kira taimama da sunan alwala saboda tana makwafin alwala tana madadin alwala wannan hadisi ne sahihi an ruwaito shi daga hadisin abu huraira haka nan tirmizi da ibn hibban da hakim sun ruwaito shi daga hadisin abu zarrul gifari kuma tirmizi da ibn hibban da hakim duka sun inganta wannan hadisi haka wannan hadisi nassi ne karara da yake nuna wajabcin dahara wajabcin tsarki ko zamantowar tsarki sharaɗi ga sallah wannan kuma ijma'i ne na malamai ijma'i ne na musulmi gaba ɗaya duk musulmi sun san wannan sun yi ijma'i akan haka wanda zai yi sallah sai ya yi ɗahara sai yayi tsarki illa iyaka dai kawai inda suka yi saɓani kamar yadda muka faɗa yaushe ne aka farlanta alwala ɗin? wani daga cikin malamai ya tafi akan cewa an farlanta alwala ko kuma ita alwala fi awwalin islami kanat sunna daga baya ne aka saukar da ayat da ayat taimama ta sauka sai ta zama farilla aya cikin suratul ma'ida amma jumhurin malamai abinda suke cewa tun daman can alwala farilla ce to haka nan sun yi saɓani shin alwala tana wajaba ne akan dukkan wani wanda ya tashi zuwa ga sallah ko ko sai wanda ya yi kari kawai shin wanda duk zai yi sallah tilas ne ya tashi ya alwala ko ko a'a sai wanda ba shi da alwala ya samu kari wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa kowace sallah ta farilla tana da alwala saboda Allah ya ce idza qumtum ila salati idan kun tashi zuwa ga sallah sai Allah ya faɗi hukuncin alwala wasu kuma da dama sun tafi akan cewa wannan da farko ne amma daga baya an shafe haka wasu kuma suka ce a'a umarnin da aka bayar a wannan aya idza qumtum ila salati fafsulu wujuhakum har zuwa ƙarshen ayar umarni ne na mustahab mustahabbanci ba umarni ne na farilla ba wato mustahabbi ne ga kowace sallah ka sake mata alwala ba wai farilla ba ayar abin da take nuna kenan wasu kuma suka ce a'a ba a shar'anta alwala ba sai ga wanda ya yi kari amma idan mutum ya sabunta alwalarsa to nurun ala nur haske bisa haske mutumin da ya alwala sannan ya sabunta alwalarsa lokacin da wata sallar ta zo to wannan haske ne bisa haske wannan shine ijma'in ahlul fatwa ma'abota fatawa gaba ɗaya akan wannan suka yi ijma'i shine mutum ba arwala ba ta wajaba akan ka sai idan wacce kake da ita ta warware amma in ta warware ba kai sallar azahar na asar ta zo kana ɗauke da wannan alwala shikenan zaka tashi kai wannan sallah idan ka ga dama ka saddada alwalarka ka sabunta ta to ka zo da wani abin da za ka samu ƙarin lada ɗoriya sama da a ce baka sabunta ta ba an gane ko wato sabunta alwala ɗin shi kansa wani ƙarin lada ne amma da mutum bai sabunta alwalarsa ba ya yi sallah da alwalarsa ta farko sallarsa ta yi idan mutum zai yi alwala da asubahi ya sallaci asubahi da wannan alwala ya riƙe ta har azahar ya sallaci azahar da ita ya sallaci la'asar da ita ya yi magariba a zo karatu a gama a yi isha'i da shi da wannan alwala gangaram kenan ko to wannan alwala ba abin da zai hana a yi sallah da ita kuma sallarsa ta yi amma da wanda zai yi duk sallah ya mata alwala to wannan kuma ya zo da wani haske bisa hasken da yake da shi an gane ko wannan shine abin da malamai ahlul fatwa suka yi ijma'i a kansa saboda haka waccan aya idza qumtum ila salati fafsilu wujuhakum abinda take magana a kansa shine ga wanda yake da kari ga wanda alwalashi ta warware yake so zai yi sallah to idan kun tashi zuwa ga sallah a wannan yanayin to ku yi alwala an gane ko ai idza qumtum ila salati muhdithina in kun tashi zuwa ga sallah kuna masu kari wanda alwala su ta kare to sai ku yi sai ku sake alwala shine abin da aya take cewa malamai magabata sun kafa hujja da wannan hadisi bisa cewa sallah ba ta halatta ba sai da tsarki sai da ɗahara kuma rashin karɓar sallah ɗin baya kore ingancinta ta iya zama karɓaɓɓiya ko da babu ɗahara ɗin a wani yanayi yayin da mutum ya rasa ruwan da zai yi alwala kuma ya rasa ya rasa damar jin taimama kaga ya rasa tsahuraini ma'an faqidu tsahuraini shi ake kira ce faqidu tsahuraini mutumin da ya rasa ruwa ya rasa turab man faqada ma'an wa turaban ya rasa ruwa ya kuma rasa inda zai yi taimama to wannan zai yi sallah a haka ba alwala din kuma sallarsa ta yi kaga wannan hadisi kenan la tuqbalu salatu man ahdasa hatta yatawadda'a kenan ana nufin alqadir ala alwudu ko wanda yake da ikon yin haka din wanda ba shi da iko to shi wannan hadisin bai shafe shi ba an gane ko idan yayi sallah a wannan yanayin ya rasa ruwa ya rasa abin da zai yi taimama sake sallah din ba ta bata wajaba kan shi ba lokacin da ya samu ruwa ko ya samu damar yin taimama ba wajibi ba bane akan sai sake wannan sallah ɗaya daga cikin faganganun malamai kenan wanda da dama daga cikin masu bin matsaloli keke da keke suka tafi a kai kenan wannan matsala ɗin tana da wajen ƙauli guda hudu wanda ya ce mutumin da ya rasa ruwa ya rasa abin da zai yi taimama ya yi sallarsa hakanan ko babu alwala babu taimama a gurinsa alwala shartu siha ce ba shartul wujubi ba muna da shartul wujub muna da shartu sihha idan aka ce shartu siha sharaɗin inganci ma'ana sallar ba za ta inganta ba sai da alwala sai ka zo ka rasa samun abin da za ka cika wannan sharaɗin sallar ba za ta faɗi daga kanka ba za ka yi wannan sallah ɗin kuma a karɓe ta a haka duk da ka rasa sharaɗin siha din domin siha ɗin yana yana iya samuwa kuma ana iya kasa samunsa wanda kuma ya ce alwala shartul wujubi ce shartul wujubi ma'ana sallar ba ta wajaba akan ka sai idan za ka iya yin alwala an fahimta idan ka kasa alwala ka kasa kuma yin madadin alwala din wacce ita ce mai taimama to a wannan yanayin kai sallar ba ta waje ba a kanka ba an gane ku wannan shine bambanci tsakanin sharqu siha da sharqu wujub malamin da zai ce alwala sharɗu siha ce a gurinsa idan ka rasa ruwa ka rasa abin da zaka yi taimama sai kai sallar haka nan sallar ka ta yi kuma faradin sallah din ba zai faɗi da kanka ba dan ka rasa ruwa ka rasa abin taimama wanda ya ce alwala shartul wujubi ce to a gurinsa sallar ba za ta wajaba a kanka ba a wannan lokacin domin ka rasa sharaɗin wajabcin an fahimta ko to waccan magana da muka faɗa ta farko malaman da suka ce alwala shartu siha a cikin malamai akwai wanda suka ce alwala shartul wujubi ce kamar riwaya da ake jingina imamu malik da ibnu nafi su abinda suke cewa wanda ya rasa abin da zai yi alwala da shi ya rasa abin da zai yi taimama da shi la yusalli wa la yaqdi kaga kenan me sallar ta faɗi da kansa ba zai yi sallah ba kuma da a ce lokacin zai fita sai ya samu ruwa bayan lokacin ya fita la yaqdi ba sai ya rama sallar da ta wuce ba domin rashin karɓarta saboda rashin sharaɗinta ne saboda haka shi a wannan lokacin laisa mukhataban biha kamar lokacin da ake cewa a yi sallah ana kiran sallah shi ban da shi a cikin waɗanda ake kira saboda shi ya rasa sharaɗin wajabcin an gane ko amma idan muka dubi hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum kaga zai zama cikas ga wannan ra'ayin idan na umarce ku da umarni ku zo da shi gwargwadon ikonku an umarce mu da sallah mutumin da ya rasa ruwa ya rasa abin taimama ya yi sallah haka nan wannan shine abin da yake iyawa a lokaci to daman Allah ce fattaqullaha mastata'tum shi wannan ita ce istida'arsa ita ce shine ikon nasa shine abin da zai iya kaga ya zo ya yi ibada ne gwargwadon ikon da Allah ya bashi don haka idan an yi umarni a yi sallah sharɗan sallah suka kasa cika mutum ya yi sallah a haka to ya yi abin da yake ya yi abin da yake istita'arsa a su kansu to a mazhabar malikiya kauli hudu ne a cikin wannan mas'ala din a mazhabar malikiya ɗin ita kanta akwai wani malami da ya haɗe wannan ƙaunuka guda hudu cikin baiti biyu ce wa man fa arba'atu al-aqwal yahkuna madhhaba yusalli wa yaqdi aksu ma qala malik wato yana cewa wa man lam wanda bai samu ruwa ba wala bai samu inda zai yi taimama ba ce fa arba'atul aqwali yahkuna mazhaba a mazhabar imam malik qauluka qauli ne guda hudu maganganu ne guda hudu yusalli wa yaqdi qauli na farko yayi sallar sanda kuma ya samu ruwa ya rama ko ya samu damar taimama ya yi taimama ya rama aksu ma qala maliki akasin abinda maliki ce la yusalli wa la yaqdi ba zai yi sallar ba ba zai rama ba wa asbaghu yaqdi a gurin asbag kuma abin da yake cewa yaqdi la yusalli wa yaqdi an gane ko ba zai yi sallar ba a lokacin amma ana da ana bin shi bashin sallar duk ran da ya samu ruwa ko damar taimama to shikenan sai ya rama ta amma a lokacin ba zai yi ba wal ada'u li ashhaba a gurin ashab kuma zai yi ta a haka an gane ko a lokacin zai yi ta zai yi a da'inta kun ga kauli guda guda hudu kenan kauli guda hudu kenan saboda haka matsalar ba wai kawai idan an rasa ruwa ba ko an rasa gurin taimama a hatta ga wanda ya kasa amfani da ruwa din ko turbaya ya kasa da ruwan amma ba zai iya taba shi ba ko kuma ga turbayar ita ma ba zai iya taimakon ba ba wai babu ba akwai amma kuma akwai ajazi akwai gajiyawa akwai kasawa tattare da shi to shi ma a irin wannan mas'alar dai ita ce wannan haura ka za mu ga malamai kauli hudu gare su imamu malik riwaya daga malik riwaya daga imamu ahmad wanda ita ce riwayar da mafi da wasu daga cikin almajiran imamu ahmad suka hikaito da Ibn nafi daga cikin mazhabar malikiya suna cewa la salata wala qada'a babu sallah babu ramuwa Ibn al-qasim kuma ita ma wannan riwaya ce daga imamu ahmad shi kuma yana cewa yusalli wa yaqdi zai yi sallar a lokacin a yanayin da yake ciki tare da babu ruwa babu abin taimama ya yi sallar a haka nan ba alwalar amma kuma duran da ya samu damar yin alwala ko taimama sai ya rama ƙauli na uku ƙaulin da ashab shi kuma yake faɗa na cewa yusalli wala yu'id yusalli wala yahdi zai sallace ta kuma ba zai rama ba wannan ƙauli shine ƙaulin imamu shafi'i an ruwaito wannan daga imamu ahmad har ila yau shine ma akasarin da ashabu imamu ahmad suka faɗa mafiya yawancin almajirai imamu ahmad abinda suka ruwaito daga wajen shi kenan akwai ruwaya daga imam malik irin wannan ta ce waye ya sallah ba zai rama ba akwai ruwaya daga imam malik kwatankwacin haka imam bukhari a cikin littafin sa sayul bukhari ya kawo wannan babu babu ballam yajid ma'an wala wala mutayammama bai samu ah, ruwa ba bai samu kuma turbaya da zai taimama ba wala sa'ida to ya zai yi sai ya kawo hadisin a ah, lokacin da dan wuyan na Aisha ya bace sahabbai suka bazama nema lokacin sallah yayi ba ruwa lokacin kuma ba san da ayat taimama ba ah? a wannan lokacin suka yi sallah a haka daga baya ayat taimama ta sauka an gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce su rama ba kaga kenan ashe za a iya yin sallar a haka ba tare da da wani abu ya faru ba an gane ko sai maganar asbab shi kuma yusalli idza qadira ba zai sallah a lokacin ba sai ya bari sai lokacin da ya samu sai ya yi sallah din wasu kuma suna cewa yomi ila tayammum akwai kauli guda biyu da ibn al-arabi ya kara a cikin littafin littafinsa sharh tirmidhi aridatul ahwazi ya kara kauli guda biyu wasu suka ce yomi ila tayammum ko da bai iya samun abin da zai yi taimama ba ko kuma ba zai iya amfani da shi ba to ya yi ima'i ya yi ishara kamar mai taimama an gane ko ya dinga nuni kamar yana taimama wasu kuma suka ce a in haka ne to yomi'u ilal wuzo idin bana ya kamar yana alwalan bana bai fi ba <laughs> to amma maganar ashab ko mu ce maganar imam shafi'i da sauran waɗanda suke tare da shi imam bukhari abu thawr al-muzani wannan ita ce tafi inganci saboda faɗar Allah fattaqullaha mastata'tum saboda ka ita alwala sharadi ce kamar sauran sharuɗa idan an samu damar tabbatar da wannan sharaɗin shikenan in ba a samu ba sai ya saraya kamar mutumin da ya zo sallah ba shi da rigar da zai sa tsirara yake yan fashi sun tare sun kwace duk abin da yake tare sun masa tsirara Allah kiyaye sallah ta riske shi a wannan yanayin haka sai ya sallah mutumin da ya rasa alƙibla ya kasa gane alƙibla sai ya sallah duk inda yake tsammanin alƙibla ce an gane ko ko da za ta bayyana ba a alƙiblar yayi ba wannan baya bata masa sallah sallah ta tayi ba kuma sai ya sake ba to haka abin yake waɗanda suke cewa ba zai yi ba ba zai yi sallah ba kuma ba zai rama ba su hujjarsu suna cewa matsayinsa kamar mace mai haila ya zama mutumin da ya rasa ruwa ya rasa abin da zai yi taimama suka ce kamar muzuman da kamar matar da take haila ne saboda kaga ai ba ta sallah ko ba ta rama ko tana rama saboda ka sun mai da shi kamar mai haila aka ce kuma ai mai haila laysat ahlan lit taharati aslan hatta walau tataharat la taqumu biha tahara matar da take haila ita ai daman ba ta cikin ahalin dahara din ko da za ta yi dahara din ma ɗahara ba ta tsaya ba kaga akwai bambanci da ita da shi shi inda zai samu abin dahara din yayi ɗahara za ta tsaya ko ba za ta tsaya ba za ta tsaya kaga ashe akwai bambanci tsakaninsa da macen da take haila sannan suka ce wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi sallah ba tare da ɗahara ba kafin a saukar da ayat taimama suna nufin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suka tsaya neman dan wuyan Aisha radiyallahu ta'ala anha sallah ta riske su babu ruwa sannan kuma san batun taimama ba suka yi sallar ba tsahara suka ce to anan ai aya ta sauka tana gaya musu ga yadda za su yi taimama za su yi saboda haka wannan yana nuna cewa la takunu salatin illa bi tsahara illa bi tsahara bil kitabi was sunna haka alqur'ani da hadisi suka nuna amma wasu kuma sun yi hujja akan wannan bisa ra'ayin cewa za ta a yi sallar a haka kamar Imam Bukhari da ya tashi ya yi babin sai kawo wannan hadisi domin sun yi sallah haka annabi ce su rama ba bai kuma ce dan me suka yi sallah ba an gane ke kenan da a ce ba yadda za su yi su yi taimama din an gane ko babu halin yin taimama din suka yi sallar a haka shikenan sallar su ta yi ko mutumin da aka daure shi a kurkuku aka sa masa ainihin ankwa a kafa da hannu ba da za a iya taimama to a wannan lokacin sai ya salla a da halin da yake ciki an gane ko to haka nan wannan hadisi malamai sun yi hujja da shi a kan cewa wanda ya yi kari cikin sallah sallarsa ta lalace sawa'un karin nan ya fito da sansa ko ba da sansa ba wato da gangan ko ba da gangan ba domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai bambance ba tsakanin wanda ya yi da gangan ko wanda bai yi da gangan ba ko wanda ya yi kafin ya fara sallah ko wanda ya yi kari yana tsakiyar sallah annabi cewa yi la tuqbalu salatu man ahdasa hatta yatawadda kaga man ahdasa wanda ya yi kari ya kunshi wanda ya yi kari da gangan ko wanda ya yi kari ba da gangan ba hakanan man ahdasa ya kunshi wanda ya yi kari kafin ya fara sallah da wanda ya yi kari a tsakiyar sallah an gane ko kalmar man ahdasa a nan ta kunshi dukkan waɗannan halat ɗin annabi bai bambance tsakanin hala duna hala ba bai ware wani yanayi ba banda wani yanayi gaba ɗaya ya saki maganar saboda haka wanda yayi ya abin nan yayi kari a yayin da yake sallah sallarsa ta lalace akwai hikayar da ake jingina wa Imam Malik da Shafi'i a cikin ra'ayinsa tsohon ra'ayinsa da Abu Hanifa da almajiransa guda biyu Abu Yusuf da Abu Hassan Shaibani Muhammad ibn Hassan Shaibani suna cewa wanda yana tsakiyar sallah sai kari ya kuɓuce masa ba tare da ya sani ba suka ce to zai je ya yi alwala ya yi gini akan abin da ya sallata an gane ko zai yi gini akan abin da ya sallata abin da suke cewa kenan to amma muka dubi wannan hadisin ya saki maganar gaba daya bai yi kaidi ba cewa ya? la tuqbalu salati la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda man ahdatha anan wanda ya yi kari a tsakiyar sallarsa ya shiga ciki saboda haka ba za a karɓi wannan sallar ba sai ya yi alwala abin da ya gina a baya duk ya rushe domin sallar ba ta la ta ba ta rabuwa a karkasa ta ba a iya cewa mutum ya yi sallar raka a ɗaya ya je ya harkokinsa gobe kuma ya zo ko kuma an ya zo ya jona ɗaya ya je ci gaba da harkokinsa anjima ya zo ya jona sauran biyu ba a haka to kenan tunda ba ta rabuwa abu ne guda ɗaya a dunkule an fara shi ba a kai sa ba sai wani abu ya faru to a wannan lokacin ya rushe kamar ba a yi shi gaba ɗaya ba haka nan akwai ijma'i na malamai a bisa haramcin yin sallah ba tare da ɗahara ba wato haramun ne mutum ba tare da wani hanzari ba na rashin ruwa ko rashin gurin taimama ga wanda ya rasa ruwa haka kawai mutum ya tashi ya kama sallah ba tare da alwala ba wannan ijma'i ne na malamai akan cewa haramun ne kuma babu bambanci tsakanin sallar da take ta farilla da sallar da take ta nafila amma ana jingina wa sha'abi amir ibn shurahil sha'abi ana kuma jingina wa muhammad ibn jarir tabari cewa su sun halatta a yi sallar jana'iza ba tare da alwala ba amma wannan magana magana ce wacce ba ta da dalili hadisin wannan yana yana nuna maganar ba daidai ba ce domin annabi ya ce la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda sallar jana'iza sallah ce saboda haka ta shiga cikin fadar salat salatu man ahdatha sallar jana'iza ta shiga karkashin wannan kuma ijma'in da malamai suka yi gabaninsu ya nuna kenan ba za a karɓi sallar mutumin da ya yi sallah ba ba tare da ya yi abin da mutumin da ya salla ba tare da ya alwala ba ijma'i ya rushe maganarsu. ya warware maganarsu. su ibnu taymiya a cikin majmu'ul fatawa yana cewa kullu salatin ka'ida ce bayar wacce ya samo daga nassi na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kullu salatin tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim fala tajuzu illa bi tahara wannan ka'ida ce duk sallar da ake kulla ta da kabbara ake warware ta da sallama to bai halatta a yi ta ba ba tare da tsahara ba an gane ko kaga sallar jana'iza ana kulla ta ne da me da kabbara ana warware ta da me sallama saboda ka tashi ga karkashin wannan duk sallar da ake kulla ta da kabbara a warware ta da sallama to ba ta yiwa sai da dahara daharan nan ko alwala ko lokacin da aka rasa ruwa a yi taimama an gane ko amma sujudu tilawa ko sujudu shukuri wasu suna sharɗanta alwala ga sujudu tilawa wasu suna sharɗanta alwala ga sujudu shukuri amma za su iya shiga karkashin wannan ka'ida ba za su shiga ba saboda ba a kulla ta da kabbara ba a warware ta da da sallama wanda yake karatu in yana cikin karatu in ya zo kan sujjada ba sai lalle ya kabbara ba yana tafiya sujjada shikenan ba wai sai ya ce Allahu akbar ba a'a kawai da ya zo kan sujjada shikenan sai ya sa goshin sa a ƙasa mutumin da aka yi masa albishir aka gaya masa wani labari mai daɗi yana so ya sujudu shukuri ba a buƙatar sai ya yi kabbara ko ba a buƙatar a nan sai ya yi alwala ba wajibi ne saboda dukkan waɗannan sujjadodi ne waɗanda ba a kulla su da kaffara ba a warware su da sallama eh? ba wani dalili da yace sai an kalli gabas kalli gabas ku da arewa yamma duk inda ka kalla fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah eh a'a kaji an ce in zai tafi ma ba lalle ya kabbara baka ce in zai dago sallah sha'aninta ya sha bamban saboda akwai wasu da suke binta kuma ya zo a hadisi cewa kowane khaf da raf akwai kabbara lokacin da ka tafi khaf ne ka yi ƙasa ne saboda haka an ce akwai kabbara irin nan sai kai kabbara don an ba ka damar ka yi kabbara lokacin da ka tafi an gane ku lokacin da ka tafi sujjada an ba ka wannan dama domin ka rusuna kana buƙatar ka yi kabbara saboda wannan rusuna wanda ka yi amma a wajen sallah ba bukatar wannan to da mutum zai yi sallah da kari da gangan ba tare da uzuri ba me hukuncinsa da gangan mutum ya san cewa ya yi kari amma kuma ya tashi ya kama sallah yana ji yana gani ki alwala sallah ba ta yi ba ai ba wannan muke magana ba mun wuce wannan ya saba wa Allah ko ya kafirta wa man salla bi ghairi wudu'in amidan fa huwa kafir a gurin jumhurin malamai gurin jumhurin malamai wanda ya yi sallah bi ghairi wudu amidan to asima asa rabbahu walam yakfur ya saba wa Allah bai kafirta ba a gurin Abu Hanifa yana cewa ya kafirta domin ya yi wasa da addini ya mai da addini abun wasa jumhur suna cewa ai kafirci daga aqidar sani daga nan ne za a samu kafirci amma wannan da ya yi sallar aqidar sa mai kyau ce dan me za a kafirta shi wasu kuma suka ce a'a za a kafirta shi idan ya halatta wannan shine maganar ibnu taymiya yake cewa in sallah mustahillan kafara in salla mustahillan kafara ya yi sallah yana mai yin haka yana gaba komai a iya sallah ko ba alwala to ya kafurta fa in kana ghaira mustahillin lidhalika fa yu'aqabu uqubatan ghaliza amma idan bai halatta haka ba to kamata ya a masa horo horo mai tsanani kamata ya hora shi wa in kana li ajzin fa yusalli ala hasabi halihi idan kuma saboda gajiyawa ne to sai ya salla gwargwadon ikonsa gwargwadon iyawarsa an gane ko wanda ita ce magana ibnu taymiya da yayi kuma ita ce tsakatsakiya ba za a kafirta mutum ba dan yayi sallah da gangan ba ya da alwala sai idan ya halatta yin haka din domin halatta yin haka din ƙaryata alkur'ani ne halatta yin haka ɗin ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan wannan hadisi malamai sun yi hujja da shi akan tsarfu shakki wastishabil yaqin wato a yi sarayar da shakka a yi riko da yaƙini yayin da mutum yake tsammanin yayi kari alwala ce ta kari yake kalma ce amma ta ga mai sallar farko da ta biyu da ta uku da ta hudu matukar ya yi alwala to za a karbi sallarta a nan ba a ce ta farko kadai ba ta ɗaya za a karba inda zai yi ta biyu matukar dai ba ya kari ba za a karba ta uku za a karba ta hudu za a karba wannan hadisi shi ma yana iya tabbatar mana da haka cewa sallah matukar dai an yi mata alwala to shikenan matukar dai an yi alwala za a karɓi wannan sallah ko da kuwa ba dan ita wannan sallar aka yi alwala din ba an gane ko ko da an yi alwalar dan sallar azhar za a karɓi sallar isha'i da wannan alwala matukar bata warware ba wannan shine da malamai suka yi ijma'i akan sa gaba daya wannan shine hadisi ne wanda yake asul wato tushe ne jigo ne ka'ida ce karfa a cikin kitabu tsahara shi yasa malamai suke bude kitabu tsahara sau da shi imamul bukhari ya bude wannan kitabu tsahara din da wannan hadisi Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa ya yi mana gamdakatar wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in rahim mutum ne ya manta sallar isha'i bai yi ta ba sai washe gari ko bai tuna ba sai washe gari misalin karfe sha biyu na rana to me zai yi isha'i zai ko har sallar asubahi a ya yi sallar asuba isha'i ce bai yi ba saura ka isha'i zai rama man nama aw an salati aw nasiha falyusalliha idza zakara falyusalliha ita wacce ya manta din ko yayi bacci bai yi ba ba wai wacce zai yi daga gaba ita ma sai ya saki a ita wannan ita zai saki kadai haka wannan zai sallata kada a maimaita mana baitin da ya tattara matsalolin nan guda hudu wa man lam yajid ma'an wala mutayammaman fa arba'atu al aqwali yahkuna madhhaba yusalli wa yaqdi aksu ma qala عكس wa asbaghu yaqdi wal ada'u li ashhaba ko bai rike ba ah to baka rubuta komai bai yanzu da shi hankali eh ajazin karshe ne kawai baka rike ba to sau ɗaya zan maimaita shi kenan wa man lam yajid ma'an wala mutayammama fa arba'atul aqwali yahkuna mazhaba yusalli wa yaqdi aksu ma qala wa asbahu yaqdi wal ada'u li ashhaba wanda ya ce menene hukuncin yin sallah a gidan giya in yi sallah a gidan giya ta yi amma mai kai shi mutum gidan giya giya bisa kauli mafi inganci ba na jasa bace saboda ko ta zuba a ƙasa ko a kan kaya ba na najasa bace wannan shine kauli mafi inganci na'am ha <laughs> ha filin da aka kwata aka yi masallaci waye ya kwata masu mutanen unguwa to laifin nashi ne shi amma banda mutanen da za su zo su yi sallah a ni ce na samu ɗaukewar jinin al'ada da misalin karfe takwas zuwa tara na safiya to zan rama sallah asbahi a lokacin ko kuwa a'a sallah asbahi ta wuce babu maganar ramuwarta shin ya halatta mutum ya matse rihi ya hana shi fita saboda kada alwalarsa ta karye annabi sallallahu alaihi wa alihi yana cewa la salata liman yadfa'uhul al-akhbathan mutumin da yake jin bawali matuka ko yake jin bayan gida matuka idan ya je ya shiga sallah ba shi da sallah domin zai rasa kusuri a wannan yanayi idan har rihin ba wai rihi ne wanda yake a dalilin jin bayan gida ba idan mutum ya matse shi matukar bai fita ba san alwalarsa ba ta karye ba matukar bai fita ba alwalarsa ba ta karye ba amma in ya shiga sallah a lokacin cikinsa yana ta rugugi yana ta ihu a wannan lokacin ba zai samu nutsuwa ba lokacin da yake wannan sallah saboda haka kamata ya tsaya ya biya sa sannan ya yi sallah a cikin nutsuwa idan mace ta yi sallah da mayafi wanda bai rufe jikinta gaba ɗaya ba shin menene matsayin sallarta sannan hijabin mata hijabi ne mata hijabi ne sai ya zo ƙasa ko kuwa koda bai rufe mata tafin hannunta ba ya yi kamar yadda wasu suke yi hijabul mar'a fi salati yakhtalifu an hijabil mar'a kharij as-salah ko sutratul mar'a alal al-asah sutratul mar'a fi salati takhtalifu an sitratiha kharij as-salah sitrar da mace take sa a sallah ta saba da suturar ta baya a wajen sallah a cikin sallah a cikin sallah ana so ta rufe ta sa khimar ta yi lullubi ta bar tafin hannuwanta da kafafuwanta amma duk jikinta gaba ɗaya tabbata ta rufe shi wannan ko da a tsakiyar ɗakinta a ƙuryar ɗakinta za ta yi sallah kaga a lokacin ba dan wani zai ganta ba an gane ko a wannan lokacin wannan sutura ɗin wajibi ce amma idan ta fita daga sallah tana iya cire wannan kayayyakin ta aji matukar dai a ƙauyen ɗakin take kuma babu wani wanda ba maharraminta ba a gurin an fahimta saboda ka suturar da take sawa domin sallah wannan sallar ce ta farlanta mata wannan sutura ɗin ba wai don ta tsare kanta daga waɗanda ba maharramanta ba an fahimta da bambanci tsakanin suturar da take sawa a wajen sallah domin ta tsare kanta daga maharramanta da wacce take sawa don sallah wacce take sawa don sallah ko da a ƙuryar ɗakin ta ne za ta yi wannan lullubin an gane ko ko ba a buƙatar sai ta rufe ta ko ta rufe tafukan hannunta in tana waje ya kasance mutane za su fitunu da kyanta to a lokacin wajibi ne ta rufe ta in har za a fitunu da kyanta saboda tsale da kyau da Allah ya bata kuma garin garin fitinannu ne ba irin wannan lokaci tilas kada ta jefa wasu cikin halaka ta yi kokari ta rufe ta rufe ta amma da sallah za ta yi a gidanta ba waje ba ta yi wannan an gane ko baya ba ta yi wannan sannan kuma hijabin mata a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam jan kasa yake an gane ko jan kasa yake amma aka zo sallah ba wajibi bane ya ja kasa an gane ko sauraka akwai bambanci tsakanin sitratul mar'a fi salah da kuma kharij salah za ta bar tafin hannayenta da fuskanta duk gaba ɗaya sauran jikinta ta rufe har zuwa diga-diganta cewa wacce ba abin nan ba ba gurra ba cewa wannan ba cewa ta tare da ba wacce ba ya ba to me hujja ba hujja in akwai hujja shi kenan ba hujja ba ba dalilin bambance hurra da wacce ba hurra ba sai da hujja eh, musamman a fagen ibada ai ba za ka zo ka ce yanzu tun da baiwa ce ba ita a zahar raka'a biyu za ta yi rabin ta ya za ta yi ba za ka faɗi haka ba saboda babu hujja da ta bambance su a nan wanda kuma yana cewa menene cikakken bayani game da wannan hadisi man qutila fi sabilillahi fa huwa shahid wa man mata fillahi fa huwa shahid ban san karin fillahi ba sannan man qutila fi sabilillahi fa huwa shahid wa man mata fi ta'uni wa huwa shahid fa huwa shahid wa man mata bil batni fa huwa shahid wal ghariq shahid wanda aka kashe shi wajen ɗaukar kalmar Allah ya yi shahada wanda ya mutu fitta'un a cikin annoba annoba ce ta gama gari ya mutu a cikin wannan annoba ya yi shahada wanda ya mutu da ciwon ciki ya yi shahada wanda ya mutu a ruwa ya yi shahada wa sahibul hadmi akwai wa sahibul hadmi wanda gida ya ruso masa ya yi shahada akwai bambanci tsakanin shahidul ma'araka shahidul qital da kuma sauran waɗanda aka faɗa wanda aka ce ya mutu fi sabilillah ma'ana fil ma'araka wajen gwagwarmaya wajen ɗaukar ma Allah aka kashe shi shahadarsa ba ɗaya take da wanda ya mutu a irin wannan yanayi da suka zo a sauran abin nan ba mutum ne yake kare mutuncinsa sai aka kashe shi wajen kare mutuncinsa haka nan wanda aka kashe shi wajen kare dukiyarsa fa huwa shahid wanda aka kashe shi yana wa'azi fa huwa shahid an gane ko wanda aka kashe shi wanda ya mutu da ciwon ciki fa huwa shahid wanda ya mutu a fagen fafata abin nan a fafatawa tsakanin musulmi da kafirai fi fi fi ardil ma'araka fa huwa shahid wannan shine shahidi wanda ba a yi masa ba a masa likabali ba a masa wanka amma dukkan sauran ana musu likkafani ana musu wanka an gane ko sauraka ba za a dan kalmar shahid shahid duk ta zo ba a hada su a matsayi an gane ko wanda ya mutu wajen kare iyalinsa ko wajen kare dukiyarsa shahidi ne amma za a yi masa wanka za a yi masa likkafani waccan shahada ita shahada uliya shahada umma wanda ya wanda ya mutu akan shimfidarsa amma da gurin ya rayu yana gurin shi ma ya shahada sai ya mutu akan shimfiɗarsa kamar yadda manzo Allah ce ballagahu Allah manazil shuhada wa in mata ala firashi sai Allah ya kai shi matsayin shuhada ko da akan shimfiɗa sai mutu kamar Khalid ibn Walid ku duba irin gwagwarmaya da yayi da altabu da yayi da faɗi tashi da shiga rintsi da hatsari sai gashi ya mutu akan shimfiɗarsa lokacin da zai mutu duk gaba ɗaya jikinsa babu inda ba a taɓa sara ba ko aka soka yake cewa gashi jikinsa gaba ɗaya babu wani figire a jikinsa da sara ko suka bai zo gurin ba yace amma gashi kuma zai mutu akan shimfiɗarsa yace la na mat a'yunul kada Allah ya ba ragwagi Allah ya kada Allah ya ba su damar bacci inda a ce shiga jihadi dan ɗaukar ma Allah shi ke sa mutum ya mutu da yanzu shi ya mutu amma ga shi bai mutu ba saboda haka abun ba a nan bane ubangiji shi ke rubuta wa mutum ya yi shahada a wurin yaki in kuma ya ga dama ba zai rubuta masa wannan ba in yana da gurin ya samu wannan sai ya zama da kuma bai samu ba ya mutu akan shi shimfiɗarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ballagahu Allahu manazil shuhada wa in mata ala firashi sai Allah ya kai shi matsayin shuhada ko da ko akan shimfiɗarsa ya mutu na'am Eh. Eh. idan ta samu tsarki matar da ta yi tsarki a tsakiyar lokacin wata sallah ma'ana sallar da ake ciki ba ta fita ba wadda wata sabuwa ba ta shigo ba to wannan da ta samu tsarki a cikin wannan lokacin za ta sallace ta misali ta samu tsarki kafin faduwar rana ga la'asar tana nan za ta sallaci la'asar ko kafin ainihin inuwar kowane abu ta zama abin nan ta ya shi biyu kaga lokacin azahar abin nan azahar yana nan to za su sallaci sallah azahar saboda amma idan lokaci ya riga ya fita to kenan wannan sallar budowar rana shine karshen lokaci sujudu shukuri duk abin da ka san ya faranta maka rai ai menene shukur ba godewa Allah ba abin da ya maka eh kowace irin bushara ce wata alheri eh ba khasa hasr wa ita bisharar a ah. eh? a ah. duk abin da zai faranta maka rai na alkhairi ba wai na sharri ba <laughs> idan da sharri ne in na sharri ne kuka yi wannan shedan ne ba shedan ne jawo maka ba wai ubangiji ne zaka yi sujada kan cewa ya baka wannan ba ka sani cewa daga shedan ne eh, eh kamar yanzu wani shugaban yan fashi kawai aka zo aka ce masa ai operation din nan da aka fita fa an yi nasara fa an yi nasara an yi nasara sai ya faɗi sujada <laughs> kaga wanda ai an ce kamar wanda ya je ya je ya je barawo ne ya je yana dawafi yana daga hannu Allah Allah abin nan da muka zo Allah ka ba mu sa'a Allah ka samu dace wai yana dawafi ya zo ya zo yanka aljihu wai addu'a yake Allah ba shi sa'a Allah Allah Allah abin nan da muka fito don shi ya ubangiji Allah ku <laughs> kaga wanda ai bai dace ba shedan ne ya ingizo shi kuma ya zo yana neman wajen Allah amma duk abin da yake na alkhairi ne ya faranta mumini dai yana yana faduwa ya sujada wannan babu kuma babu wani iyaka da aka yi wa abu Allah madaukakin sarki ya samu dace akwai dan uwa da mahaifiyarsa ta rasu muna fatan Allah madaukakin sarki ya gafarta mata ya mata rahama ko kuma Allah madaukakin sarki ya kyautata namu namu zuwa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in